إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى baya neman komai da abin da yake bayarwa sai neman yardar Allah Ubangijinsa maɗaukaki akan dukkan halittarsa.